The Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata biyu ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba wani harin da ake ganin Isra'ila ce ta kai ya hallaka wasu manyan kwamandojin sojin Iran a ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke Siriya. jami'an asibitin gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu da su sun halaka a wani harin jirgin sama wanda ake ganin isra'ila ce ta kai gaza koriya ta arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun japan wanda ake kuma kira tekun gabas kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan najeriya tare da gwamnatin jihar borno sun shirya wani shirin sakin waɗanda aka kama marasa laifi a lokacin rikicin boko haram wannan ba yake ake wannan ta'addanci ne to an an kama wanda ya ta'addanci za a tantance hmm. duk akwai wanda suka shiga da kan akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce hmm. an bi dole to kaga wannan ba da son shi bane kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sokoto wannan mako wannan shiri zai mai da hankali ne akan batun kafa rundunar 'yan sandan jiha a najeriya muna kuma dauke da sakon ramadana daga bakin malam adamu idris unguwar kaje amma yanzu sa a gyara zama shakacin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton isra'ila ce ta kai ya ruguza karamin ofishin jakadancin iran a dimashku babban birnin kasar siriya a jiya litini inda ya hallaka wasu mutane da ɗan dama ciki har da wasu manyan kwamandojin soji uku a cewar kafafen yada labaran iran da na siriya Isra'ila wadda ba kasafai takan amsa cewa ta kai hari kan muradun Iran ba ta ce ba ta da abin cewa kan hari na baya-bayan nan wanda aka kai a Siriya cikin waɗanda aka kashe a harin har da mai baiwa ƙasar Iran shawara kan harkokin soji janar Ali Reza Zahadi wanda ya jagoranci rundunar musamman ta Quds zuwa cikin Lebanon da Siriya a shekara ta 2016 a cewar sashen larabci na gidan talabijin na Iran Al-Alam da kuma gidan talabijin na harkokin kasashen larabawa Al-Mayadin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akabari ya yi Allah wadai da Isra'ila wadda ya zarga da kai harin. a halin da ake ciki kuma jami'an asibiti a gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu na ƙasa da ƙasa da direban su ne sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar gaza wanda ake ganin isra'ila ce ta kai ma'aikatar harkokin lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ta ce ma'aikatan jin kan na aiki ne ma kungiyar agaji ta charity world central kitchen wck kuma sun hada da wani dan burtaniya da dan australia da dan poland ba a tabbatar da kasar dan agaji na hudu ba wani ɗan agaji daga ƙungiyar red crescent ya gaya ma kafan labarai ta associated press cewa an kai hari kan motar ma'aikatan jin kai ɗin ne lokacin da suke dawowa daga arewacin gaza inda suka je raba kayan agaji da wani jirgi ya kawo daga cyprus koriya ta arewa ta cilla mukami mai linzami cikin tekun japan wanda kuma ake kira tekun gabas a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu a yau dinnan talata wannan cilla makamin na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran koriya ta arewar suka ce shugaban kasar kim jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi japan ma ta ce da alamar koriya ta arewa ta harba makami mai linzami a cewar kafan labarai ta kyodo ta kara da cewa dogarawan tsaron gabar kasar sun yi imanin cewa makamin ya rikito An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shiri na sakin mutane da aka kama marasa laifi a lokacin ibtila'in rikicin Boko Haram. Wakilinmu a Maiduguri Ibrahim Mustapha ya haɗa mana da wannan da rahoto. It better for us to learn and we hope the time we go back Yadda aka yi ta tofa muhawara kenan a zama da aka yi tare da hukumomin tsaro da jami'an gwamnatin jihar Borno da wakilan jama'a kan yunkurin sako waɗanda suke tsare hannun jami'an tsaro da ma farfado da jihar Borno cikin halin rashin tsaro. Duk da rundunar sojin Najeriya ta shelanta sakin wasu da suke tsare da su tsawon shekaru bayan mika su ga kotu wajen wanke su rundunar ta shirya shirin mika waɗanda suke tsare da su ga gwamnatin jihar Borno. Duk da yadkwatan tsaron Najeriya ta bayyana cewa mutanen tunima aka gama komai wajen mika su ga gwamnatin jihar Borno sai dai a bangare guda yanzu ne ma jami'an suke sake zama kan yadda za a bulle wa lamarin a jihar borno rundunar sojin najeriya ta shirya shirin mika mutanen da suke barikokin soji da cibiyoyin da ake tsare da su domin mika su ga gwamnatin jihar borno ta bakin menjo janar michael omowa kwamandan rundunar haɗin gwiwan kasashen yankin tafkin chadi a cikin jawabinsa ya bayyana bangarori daban-daban da ma irin nasarori da suka samu da ma yunkurin yi wa marasa laifi adalci da sake bukatar ganin an basu haɗin kai wajen samar da tsaro a jawabinsa ba sako na musamman ga rundunar sojin Najeriya wakilin babban hafsan sojin Najeriya ya bayyana yadda tsarin zaman lafiya ya inganta a jihar Borno tare da kokarin jami'an tsaron Najeriya duk da zama da muhawara da aka yi har yanzu ba su bayyana lokacin da za su sake su ba sannan ba su ba da umarnin zantawa da mutane da yawan su ya kai ɗari uku da sha uku waɗanda akasarin su aka kama su lokacin tilai rikicin Boko Haram da sunan 'yan ta'addan Boko Haram taron da aka yi tsakanin sojoji da jami'an gwamnatin jihar Borno a barikin giwa da ke birnin Maiduguri sai dai jami'an tsaron sun ki amincewa zanta da su inda suka bayyana cewa zuwa gaba za su bukaci cire bayanai da hanyoyi da suka bi wajen dalilin sakin mutanen ko a bangaren gwamnatin jihar borno haka lamari yake inda ma'aikatar yada labarai karkashin kwamishinan labarai farfesa usman tar sun bayyana cewa suna kan aiki da zaran sun kammala komai za su bukaci cire bayanai wasu da suka zanta da muryan amurka sun bayyana fatan su na sako waɗanda ake tsare da su a to a gaskiya wannan tsari da wato gwamnati ta kawo musamman wanda sojoji suka ce za su yi wato afuwa ma waɗanda ba su da laifi gaskiya wannan tsari ne mai ko Allah ya sa su yi cikin gaggawa sannan kuma Allah ya sa a dace sunana Sale Umar abokanai nan da muna tare da su tare muka girma da su ye wayan su yanzu a haka gaskiya ba sun yi na suke ba har yau ba a gagawon su ba kuma ba gansu kai su biyar har ni da yake yanzu nake magana akwai wanda su suna raye amma ba mu ga juna su kuma ba su taba sani su ne su ni ma ba san ba san da suke yanzu ba kuma su ma ba san da nake yanzu an bar ma Allah komai taimakon da nake so ma gamma a yi musu adalci azantawa na da tsohon shugaban hafsan soja soji na najeriya reshen jihar borno ta wayar tolho ya bayyana min yadda tsarin sakin marasa laifi yake wajen barin su su koma wajen iyalansu wani william a mamzari daya chairman na jiran rijin borno state council za a yi bincike cikakken bincike za su bincike su cikakken bincike idan su da wani laifi za su hana wa gwamnati gwamnati ya san abin da zai wani tsohon soja ya bayyana yadda tsarin aikin soja yake wajen kama masu laifi wannan bai yake ake wannan ta'addanci ne don ba yaki bane to an kama wanda ya ta'addanci za a tantance hmm. duk akwai wanda suka shiga da akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce an bi dole to kaga wannan ba da son shi bane an fara tantance cewa dama bai da hakkin shi dole a salame shin wannan shirin da jami'an tsaron suka shirya zai haifar da damun ido duba da har yanzu ba su saka ranar sake mutanen ba sannan ba su ma bayyana su cikin jama'a an su ba ko a hakan ana ganin haka za ta cimma ruwa shin wasu dabaru gwamnati za ta yi musu tambayar kenan da naiwa farfesa khalifa dikuwa masani a fannin tsaro ainihin wannan abun da rike su zuwa zuwa shekarar kusan goma sauran a sansani na maiduguri da kuma akwai su ma akwai su a wanda ba a sake ba har yanzu akwai sama da dubu daya a sake su a bincike su nan da nan wanda ba su laifi a sake su nan ne ina jiki wanda suka yi tattaki zuwa dundunoni wasu an shiga hakkin su don ya wuce ma misali akwai wanda ma aka rasa su gaba daya ni a tunani na jari din ma ina gani kamar ka danne. wato an su su kada ko da an ba su jari ma ba bai yi ba mm. domin za su zo wasu ma za su zo su tabo idan suka ga cewa iyalansu gaba da ba a sanin da suke ba karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryan amurka daga maiduguri akai da ibrahim mustapha da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba a Senegal bayan shafe watanni ana muhawara da kuma dambarwar siyasa biyu bayan shawarar da shugaban Senegal Macky Sall yanke ta jinkirta zaɓe ƙasar ta shawo kan al'amarin an gudanar da sahihin zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma ana ma shirin rantsar da sabon shugaban ƙasa wasu na cewa abin da ya faru a senegal na iya tasiri kan sauran ƙasashen da ke kudu da sahara barista agbo balla shugaban cibiyar kare 'yancin ɗan adam da kuma yaɗa demokaradiyya a afirka chrda ya gaya ma muryar amurka cewa ta yiwu nasarar da senegal ta yi ta kawar da guguwar juyin mulki a yankin. ya ce da a ce makisel ya ƙara wa'adi mai yiwuwa da hakan ya janyo wani juyin mulki dubi sauran ƙasashen da ke kewaye da senegal a yammacin afirka mun ga yadda sojoji suka yi ta kifar da gwamnatocin fararen hula na ƙasashen dubban isra'ilawa sun bazu kan titunan birnin kudus jiya litini inda suka ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku ta nuna ƙin jinin gwamnatin firaminista benjamin netanyahu da kuma buƙatar a gudanar da sabon zaɓe zanga-zangar ta ta daɗa kankama yayin da yakin da ake fafatawa a gaza ke gab da cika watanni shida da fara shi kuma bacin rai kan yadda gwamnati ke tunkarar batun isra'ilawa 134 waɗanda har yanzu ke hannun ƙungiyar nan mai tsoron ra'ayi ta hamas da ke gaza ya ƙaru mun zo nan ne mu yi zanga-zanga mu gabatar da buƙatar gudanar da zaɓe cikin gaggawa muna jin fa mun kai maƙura lallai muna buƙatar kawar da bibi a cewar timma ben wata mai zanga-zanga a birnin Kudus wadda ta kira Netanyahu da laƙabinsa. a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga wato akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za iya saurare mu a kan tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu ko agogonmu a nan washington dc yana cewa karfe ɗaya ne da minti goma sha uku na dare yanzu ko ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan 'yan sanda kawai su yi nike masa sa domin sha'anin tsaro dole sai ya hada da yan banga wallahi na ke gyara za a samu abin da a wannan amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani creating na na na state police sai za a fara samun problem Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai ruwa muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. Wai ta yaya za mu tabbata cewa idan Allah nuna mana ranar da za a kafa rundunonin 'yan sandan jiha-jiha a Najeriya gononin waɗannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan adawa su ba. Sunana Bashar Altina Goyawa Isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Babu shakka a ƙirƙiro 'yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan ƙasa domin tsaron shi kashi ai mai makama ai mai gurbi karkashin gwamnatin tarayya akwai gudun 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na 'yan sanda na jihohi domin uzura ma abokan adawa ainihin ga jihohinsu wannan shine abin da ake tsoro a kai sunana ibrahim saminaka su a gaskiya tsakani da allah ina goyon bayan state police ɗari bisa ɗari rigima za ta ita suwa tsakanin 'yan uwa ko dangi ko makota a irin wannan rigima har idan an juyo da kai state ɗinka to duk yadda za ka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban 'yan uwanka za ka yi state police gaskiya alkhairi ne. haka ne to tsoron gwamnoni su yi amfani da 'yan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar 'yan sanda wacce take da bambancin sabanin ra'ayi a gurin 'yan najeriya daban-daban akwai wasu abubuwan damuwa al misali ina za a samu kuɗin gudanar da irin wa'annan rundunonin ya za a tsara su wace rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikin su koma ina magana zargin da ake cewa su 'yan sandan ma ai an rena su ba daukan su da daraja da kima kamar da ake daukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu wakilinmu na fannin harkokin tsaro hassan maina kaina ya haɗa mana hancin gogagun masana guda biyu wanda suka san cike da wajen harkokin tsaro a najeriya muna sake marhabu lale ga ritaya ya komado ahmed tijjani baba gamawa wanda tsohon sojan jiragen sama ne wanda kuma shi yana goyon bayan a zo a kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha tare kuma da ritaya aig wato mataimakin fetur 'yan sanda da ya ritaya aliyu garba tsohon kwamishinan 'yan sandan abuja wanda shi samsam baya ra'ayin kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha to bari mu tashi daga ita waccan magana na fargaba da ake da ita game da yadda 'yan sanda ko kuma gwamnoni za su yi da wannan 'yan sandan idan an hannun tasu a hannun su gwamnoni din a'a ai wato ba duka bane aka zama ɗaya kuma idan ka duba yau ni a jihohin nan da ake kai kwamishina of police da yan sandan su yan sandan nan nawa ne gaba daya yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan yan sanda kawai su yi nike masa jiharsa domin sha'anin tsaro dole sai ya haɗa da yan banga ya haɗa su su aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan sandan nan kafin a samu zaman lafiya kuma in ka duba yau 'yan sandan nan da suke jihohin nan da sauransu za ka samu cewa 60% na matsalolinsu gwamnonin jihohin nan su suke biya musu bukatunsu duk wani abu da za a yi ko bako ne zai zo gari sai an sami 'yan sandan nan an gyara musu motoci an ba su kuɗin mai an ba su warfiya an biya kuɗin aiki na rana wadda za a ba su kamar abinci da sauransu a wayannan 'yan sanda da za su yi aiki sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi kokari ya haɗo da 'yan banga ya haɗa domin a samu a samu mafita saboda haka a cikin wayannan abubuwa da muke magana a kai yes akwai gura gurbi ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka ka zama ɗaya ba amma amma mafi yawa in je aka ba su wannan dama ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi wallahi tallafi zai zama tarihi in kuma ba haka ba ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara goma sha takwas to kuma mu san kuma shekarun da za su faru a gaban mamuna raye saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro 'yan sandan jirgin nan mu ga yadda za mu maganin wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan kasa. Ya kuma da muna godiya kwarai. Ina zo gare ka yaji Aliyu Garba. Maganar ya kuma akwai abin dubawa a cikinta. ka dubi duk faɗin Najeriya ga yanda gyara in zai fa ana son gaskiya to akwai gyara a ciki a yi gyaran nan ai ba dun dun Najeriya bane za ka je ka cimma inda ake da civil defense in ma ka samu inda ake da civil defense ba a ce civil defense sai sun kwashi kin dubobi ana ta abin duk proliferation na arms ya kamata su zauna ko da onda ne oke ku guje crowd control wa'annan su je kaza su wa'annan yan sanda wa'anda suke masu makamai da abin nan ga irin aikin ko ta ko ta ina ga yanda za a shiga wallahi ina ke gyara za a samu abin da za a san wannan amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani kiretin na na na state police din bari ka gani local government guda ɗaya sai a ce nan eh, eh, ɗari za a ɗauka wani lokacin government da ke za a samu mutu uku can za a fara samun problem ya kuma da gama wa maganan AIG ba ku abin dubawa shi saboda yanzu misali idan aka ce za yan sanda kaga yan sandan tarayya din na Najeriya gaba daya duk inda ka je komai din iri ɗaya ne da uniform din su da duk tsarin su da motocin su fenti mota kuma ɗaya ne to yanzu idan aka yi yan sandan jihohin nan ya batun uniform zai kasance sannan ita jiha ba ta da alaka da wata kasa kai tsaye ya yan na jiha dole tarayya ne ya batun hmm. siyo makamai zuwa kwasa-kwasai kasashen waje hulɗa tsakanin kasa da sauransu mm. ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin nan kuma za a yi da ofishinsa da sauransu so alhamdulillahi bari na fara ɗaya biyu uku babban yana yi magana a kan cewa ta mishi magana a kan cewa sojoji sun zo biyan alawansu sun aka yi operation su suna ba wa yaransu amma police ba sa bayarwa I'm sorry to say kullum abin da nake faɗi shine akwai zalunci sosai a cikin sha'anin yan sanda a Najeriya kuma yau idan ka duba da yake maganin cewa da yan sanda suna da ofisoshi suna da motoci suna da dom na mai da sauransu in ka duba aikin yanzu suna da bulk fuel installation misali army ko air force duk inda jirgi yake ga gurin da zai je sha mai ga gurin da za a yi sabisin din shi haka motocinsu da sauransu me yasa 'yan sanda ba su da wannan kaga in ka duba wa'annan abubuwa ba za mu ci gaba da irin wa'annan abubuwa haka ba kuma yau in ka duba duk motocin da 'yan sanda suke da shi ina tabbatar maka kashi tamanin bisa ɗari jihohi ne suke ba su jihohi ne suke sayi motoci su raba 'yan sanda da sauran don haka ba su motocin ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a da maka da motocin nan for inspection ina tabbatar maka aka ba su ɗari da kyar za ka samu guda ashirin ina suka ci kuma da ake maganan budget su ne sa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'a an ba su ne a tsakanin su suke rabewa tun da su sojojin tare kuke da shi kun kuke zuwa kansu of service ko za ku ce abubuwa tare shi IG yasa ba zai rubuta request kamar da wa'annan suka kawo ba amma an ka duba saboda irin wa'annan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya kuma zai eh, kuma da bari ya ce ya kuma da bari ya ce mai da ya kuma wannan bayanan da ka dago kamar ya ji da zaka ce dangane da wannan bayanan da shi ya kuma do yayi ko a gaskiya don kan mutaka muna ce ce ku ce akan wannan abu shi ya sani duk inda ake merchant corporation bari in gaya ma gaskiya ai ɗan sanda akwai ranks sai ka ga ƙaramin soja ya zo ce shi ne sai an ba shi kuma sai an yi kuma yanda yake faɗi ba haka ba ne ana ba ɗan sandan nan da za a ba soja sai na tsakani da Allah. Ko abokin ma ta duba da kyau. Abokin ma ta duba da kyau. Bokin ɗin zuwa da bai lokacin ɗan sanda ko ɗari ba. An nawa ne. Kaga kowa da irin nashi aikin kowa da irin abin ganin shi. Amma duk wanda ka kawo soja daga external ka zo da shi da internal. Ka ce ya zo ne. To zai ɗauki abin da shi shi ne gaba. Shi shine ya ma kowa sani. To kaga duk tsayin da ake samun problem ɗin ke. Eh, eh, eh. to ka gani eh kuma wato baba wa wato wani zai ce fa gaskiya maganar AIG din nan akwai kanshin gaskiya ciki ba zan baka misali Idan za ka yi tunawa a shekarun bayan mun yi irin wannan tattaunawa da da kai da marigayi tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Alhaji Abubakar Tsaf Allah gafarta mishi. Amin ya Allah. Idan ka a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke kuke yan sanda kashin mutuwa kuke hana saka kuke hana sauran gaban goshi. Har ba misali lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji ya ce a mm. lokacin shugaba shagari ya sa ƴan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da mm. yaƙi zai tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin ƴan sanda mm. su jagoranta wannan abin da za a yi. Amma sojoji kuna yin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin fada masu sulke da aka sa yan nan ya da su sojoji yana cewa an bar wani abin a yan sanda turan za su je mulki kamar me za ka ce hmm. ganye da zargin da ake cewa kamar ku sojoji ku ne matsalar yan sanda a Najeriya a wannan ba gaskiya ba ne yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su bari baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi. za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shuni ya gina musu police station ya basu yanzu ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outboard na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati ta da da ta gina ta basu. To madalla to shin idan an kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha dinnan ya za a yi da kadarorin 'yan sanda na yanzu wanda na tarayya ne makarantunsu makamansu ma'aikatansu da sauransu za a rarraba su ne akan jihohi-jihohi din ko kuma gwamnatin tarayya za ta rike abinta ne muna godiya ga shi wakilin namu hassan mai na kaina da kuma bakin nasa ritaya ya komodo ahmed tijani baba gamawa da kuma ritaya aig aliyu garba da suka halarci wannan shirin a madadin su ne ne ali mustapha sokoto a washington ku huta lafiya to madalla a gaida na sokoto yanzu kuma lokaci ne da za mu ɗauki falalar ramadana daga bakon namu mai suna kamar haka أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ni ne mana adamu idris na anguwan kaje ina so in yi magana ne akan falala azumi wanda muke ciki a azumi na da falala da yawa iri-iri daban-daban wanda ba wanda ya san iyakansu illa iyaka dai za mu faɗi adadi dai wanda muka sani ne azumin garkuwa musulmi ne azumin mutunci musulmi ne azumin kariya musulmi ne azumi yana da abubuwa da yake yi ma musulmi domin me a ciki ɗaya daga cikin falalan azumi mai yin azumi za ka same shi ne in gari ya waye hasken shi daban a shi daban saboda me saboda alfarma azumin nan da yake yi azumin kuma yana hana mutum wa'ansu ayyuka na asha da yawa domin mai azumi dai mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je yi zina ba mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya sha giya ba mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya zauna inda ake maganar banza ko aikin banza ba saboda mai wannan haske azumi ko kuma farala azumin na da ke kan shi ba zai je wurin da ake yin wa'annan abubuwa ba sa'annan kuma azumi wanda ke yin azumi ya zama masoyi allah da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda allah da bakin shi ya ce azumi nashi ne shi kuma ke saka wa mai azumi to me zai sa ma za mu tsaya mu yi azumin na tsakaninmu da Allah ba domin me in kai azumin ka tsakaninka da Allah Allah ya anshi azumi to ka samu rabauta duniya da kuma lahira saboda haka ina fata Allah ya karbi azuminmu azumin ga kuma da ya rage Allah ya sa mu ga karshen shi da alheri salamu alaikum amin wa alaikum assalam to kada banta har yau dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To a takaicen baba wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damashku babban birnin kasar Siriya jiya Litini inda ya hallaka wasu mutane da ɗan dama ciki har da wasu manyan kwamandojin soji uku a cewar kafafen labaran Iran da na Siriya. a halin da ake ciki kuma jami'an asibiti a gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu na ƙasa da ƙasa da direban su bafalasi ne sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar gaza wanda ake ganin isra'ila ce ta kai ma'aikatar harkokin lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ta ce ma'aikatan jin kai ɗin na aiki nema kungiyar agaji ta charity world central kitchen wck kuma sun hada da wani dan birtaniya da dan australia da dan poland ba a tabbatar da kasar da dan agaji na hudu ya fito ba koriya ta arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun japan wanda ake kuma kira tekun gabas a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu a yau dinnan talata wannan cilla makamin na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran koriya ta arewar suka ce shugaban kasar kim jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi. ta masu sarare da haka da muka zo ga ƙarshen shirin wanda idan allah ya kai mu a shirin na hansi za ku ji maimacin wannan shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ma injiniyanmu na wannan safiyar malam zubair baba ya ko ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam